'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba, sai an manta da su zalunci. an Masu Assalamu alaikum barka da kasancewa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Gaskiya gwamnatin jihar Sokoto ta yi ƙasa a gwiwa ta ja da baya sosai kan wasu nawa yanayi da sarara ta gare ta musamman abin da shahararwa ruwa da shara. Ba mu da ruwa tun shekaran jiya abba abu Gaskiya matsalar ruwa ga wallahi ta addabe mu yanzu haka yau da safe sai da ni sai ruwa wallahi na dubu da ɗari uku jarka goma. muna kira ga ita gwamnatin jihar sokoto da mai girma gwamna su sani cewa har yanzu duk wani al'amari da ya shafi al'umma yana kan su ne yau shirin na jihar sokoto inda al'ummar jihar ke korafin cewa sun fara fuskantar karancin ababen more rayuwa na yau da kullum a jihar tun bayan kammala zabukan shugabanni a najeriya cikin makonnin da suka gabata a dakacin. mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama Madalla. Masu rari al'ummar jihar Sokoto a Najeriya musamman mazauna birnin Sokoto da kewaye sun ce sun fara fuskantar kalubalen karancin ababen bukatun yau da kullum waɗanda suka hada da rashin lantarki da ruwan sha da rashin tsabtar muhalli wasu daga cikin mazauna birnin na sokoto sun shaida wa filin 'yan ƙasa da hukuma cewa ƙarancin ruwan sha da na amfanin yau da gobe na jefa su cikin yanayi na garari musamman a wannan wata na azumi mai daraja. sunana abdullahi ma'azu a sake gaskiya gwamnatin jihar sokoto ta yi ƙasa a gwiwa ta ja da baya sosai kan wasu nauye-nauye da sarara ta gare ta musamman abin da shahararwa da shara kan titi ta yi yawa da ma wasu abubuwa take yi na kyautata ma jama'a idan wata mai alfarma ya kama na raba da duk ta ja da baya babu wani abu da ke gudana gaskiya muna kira ga mai girma gona da shi kula shi mai da hankali gan wasu nawa ke da rarata ya kai ne har yanzu shine gwamnan jihar Sokoto kuma duk wata matsala da ke iya fuskanta al'umma shine adda alhakin magance musu ita sunana Rahama Bashir Umar da Rahama Bashir me kike yi nan wurin wallahi ruwa mun ka tobe da an kake kunna hanho shi na an kace sai sun taru ba ku da ruwa ne a can gida ba mu da ruwa tun shekaran jiya a babu honhon mallam aminu da gaskiya matsalar ruwa ga wallahi ta addabe mu yanzu haka yau da sahi sai da sai ruwa wallahi na dubu da ɗari uku jarka goma ɗari da talatin talatin don allah don annabi da ya mahukunta su diba ma har dai gashi ana cikin azumi shin da mutum da mi zai ji ka tashi babu koko babu ruwa ya za ka yi don Allah mahukuntan da abin da ya shaha don Allah don Allah su dibi talakawa su tausaya musu a gyara a harkar ruwa ga don Allah wallahi dai ga talakawa nan sun hito da ɗan ruwa ko ina babu ruwan ga wallahi to ba ga na kamar abubuwa na sun kai ma gwamnati yawa a kula da lahiya a kula da ilimi ga samar da hanyoyi kuma ga ruwa to amma ai ruwa rayuwa ta ana iya kashe wani abu wanda bai bai kai wani abin ga a tuwa a gyara ruwa don jama'a su abin ga don rayuwa ta ita ruwa. suna na si malami tsakanin da allah wani gwamnatin jihar sokoto karkashin jagorancin gwamnati ne yanzu tambol ka ja baya wurin ayyukan da suka rataya ga tun bayan faɗuwa. zaɓe kamar rashin shara akan tituna gaba ɗaya an daina kwashewa an daina kula da al'umma matsaloli dai da yawa ga sunan sun tattaru babu isassun ruwa yanzu ga azumin nan za a ga mutane mata tsarkar dari ɗari ɗaya karfe biyu ana ɗaukar ruwa can inda ake samu su babu ruwan wallahi wannan matsala ce mai girma kuma in sani alƙawarin da ɗauka wa al'umma cewa za a biya buƙatun jama'a bakin gwargwaro to ko bayan haɗuwa zaɓe saura ta gari shi ne gwamna mai cikakken iko har yanzu a jihar sokoto duk wanda a sokoto yana ji a jikinsa matsalar da ake ciki bayan wannan ayyana cewa ba su yi nasara ba a zaɓe abubuwan dai allah ya sauwaka allah ya ba su ikon gyara sunana muhammad mahi so babu shakka tun bayan faduwa zaɓe a jihar sokoto akwai wasu abubuwa da suka rataya kan gwamnati waɗanda kuma an dine su wasu an ja da baya gabaɗe gabaɗe musamman ita, wannan harka wutar lantarki na hasken wutar lantarki na kan tituna duk manyan titunan jihar sokoto waɗanda da kake zuwa ka cin musu da haske ko karfe biyu na dare ka zo za ka gan su da haske yanzu an dina ko karfe bakwai na dare kan hita yanzu ba za ka ga ko kowace hanya za ka ga ta yi so ni shaida nake sati guda da wuce na fito daga gawun nama zan yi cikin gari wuraren kofar marke babu titin da na samu shi wannan hasken na kan tituna ko ina ɗin ne so muna kira ga ita gwamnatin jihar sokoto da mai girma gwamna su sani cewa har yanzu duk wani al'amari da ya shafi al'umma yana kansu ne ya kamata su duba waɗannan abubuwan da suke faruwa ba wannan harka kawai ta hasken wutar lantarki na kan tituna ba da yawa akwai abubuwa da waɗanda sun ja daga baya gaskiya tun lokacin zaɓe. a farkon shekara gwamnati kan yi kasafin kuɗi lissafa a cikin watan kaza za ta kashe kaza saboda ruwa a cikin watan kaza ma'aikata kaza za to duk wannan kuɗin fa an riga an yi sa shi a cikin kasafin kuɗi albashin ma'aikata kuɗin da za a sa za a sa ma diesel dan a ba street light haske kuɗin da za a kai wa tabo dan a ba da ruwa duk cikin kasafin kuɗi an yi kubin an hidda kudaden nan suna nan kawai hidda su za a tura ma'aikatun nan don kamar yadda aka saba yi a baya babu wani lokaci da za a ce gwamnati gwamnati da ci gaba take yi an yi kasafin kuɗi an waɗi na za a kashe kuɗin nan kowane wata akwai abin da za a kashe a ma'aikatan nan kuma kuɗin nan nan kuɗin da gwamnatocin jihohin nan suke samu da rabin na cikin jiha bai ragu bai nan suna samu to kan me aikin da suke da shi wanda sun rubuta za su a ce ba za su yi ba zuwa cikin watan me to nan gaba kaɗan za mu ji martanin gwamnatin sokoto akan wannan batu kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da faɗawa zabura kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin kalki mai zalunci ya shige daki. Masu ware abokin aiki Muhammad Nasir ya yi ƙoƙarin jin martanin kwamishinan labaru na jihar Sokoto dangane da waɗancan ƙorafe-ƙorafe amma lamarin ya ci kira. Sai dai kakakin jam'iyyar PDP mai mulkin jihar reshen jihar ta Sokoto Hassan Sahabi Sanyi Nawal na cewa. Wato Malam Nasir abin da ke so ga bayar da shi ne wasu maganganu ne na siyasa ake yi. A duka-duka yaushe aka kammala zabi. Sannan shekara nawa gwamnati ta yi suna ba da wa'annan ruwan sha a sharan godabu da makamantansu magana ce kawai ta siyasa waɗansu sai su zo su ɗauko da abu su saka shi a siyasa amma da magana ta gaskiya to abin da gwamnati ke yi domin a tabbatar da ganin cewa al'ummar sakur sun ji daɗi sun samu rawala sun kuma tafiyar da su yadda ya kamata gwamnati na nan tana yi babu abin da ya canza daga lokacin da aka yi zaɓe zuwa yanzu. amma wadanda suka yi magana sun ce bayyane yake sun gani da irinsu kuma jama'a sun gani idan dare ya yi za ga in dai ba wutar nepa akwai ba za za ga tituna sun yi dulum sannan kuma ruwa ko da yaushe za ga yara na gararan ba wurin bada ruwa musamman kwanakin nan wato malam nasiru abin da ke so ka gane matsaloli ne waɗanda ko a can baya din lokacin da gwamnati tana tafiyar da mulki kafin wannan zaben ana samun yan matsaloli can ba a rasa ba a samu matsala ta ruwan sha kuma a gyara a samu matsala ta wutar lantarki kuma a gyara magana ta gaskiya shine babu wani abu da gwamnati ta kasa babu wani abu da gwamnati ta daina yi babu kuma abin da ke da niyyar daina yi domin kawai an yi wani wannan zaben kuma abin da ke so ka gane mai girma gwamna mutum ne wanda al'ummar jihar Sokoto amana ce gare shi kuma kowa ya san yadda ya tafiyar da mulkin jihar Sokoto da saka amana yadda kuma ya tafiyar da mulkin Sokoto ba tare da nuna bambanci ko kai wannan ne ko kai wannan ne ba don haka magana ta gaskiya shine waɗannan maganganun da ake magana ce ta siyasa magana ce wadda kusan babu ma dalilin yanta domin duk abin da gwamnati ke yi babu abin da ta kasa kuma ba abin da kawo yanzu ta Masu saurare da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Muhammad Nasir. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka da cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita. koyawan banza ko sata